da kaiwa zuwa wannan lokaci kuma da haɗuwa a wannan wuri ne albarka masallacin banet da ke nan birnin tarayya abuja a tarayyar najeriya a yau goma sha uku ga watan sha'ban shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya ina farawa bayan godiya ga Allah maɗaukacin sarki da isar da gaisuwa ta girmamawa da dukan mahalarta wannan majalisi ne albarka tun daga kanshi shi shugaban zama zuwa shugabanni da manya-manyan malamai da suke gefe da bayanmu da kuma uwa da baki da ɗan gari waɗanda muke fuskantar su muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya lullube mu da lahamarsa da kuma saukar da nutsuwarsa a kanmu kamar yadda annabinta sallallahu alaihi sallama ya alkawarta cewa duk lokacin da mutane suka haɗu a ɗaya daga cikin ɗakunan Allah suna ambaton Allah kuma suna karanta littafinsa suna darasinsa a tsakaninsu Allah ya yi alkawarin saukar musu da nutsuwa da sanya mala'iku su kewaye su da sanya rahamarta ta sauka a kansu kuma har ma Allah zai ambace su cikin waɗanda suke tare da shi Allah ya ambace mu cikin mala'ikunsa maɗaukaka Allah ya karbi ayyukanmu na gari da kuma gafarta kurakuranmu an ce za mu yi wa juna tunatarwa kan abin da yake kan musulmi ciki da wajen ramadan wannan kai ka ce darasi ne da ya yi fatin da ya kunshi gaba ɗaya rayuwar musulunci duka dama rayuwar musulmi in ma fi ramadana wa in ma fi kharij ramadan in ma qabla ramadana in ma qabla ramadan wa in ma ba'da ramadan ko dai kafin ramadana ne ko kuma bayan ramadan ko kuma a cikin ramadan ɗin duk rayuwar haka take annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce allah madaukakin sarki da ya halicci sammai da ƙasai ya halicci lokaci ta yadda yana juyawa irin yadda allah ya fara haka yake har yanzu ta ce kuma tun lokacin da ya yi halitta ya sanya kowace shekara tana da wata goma sha biyu kuma a cikin kowace shekara idan waɗannan watanni suka zagayo za ka ga na bana iri ɗaya da na bara ne ma karatu salfin rahmani min tafawu bara mun yi ramadan kulillahi alhamd bara waccan mun yi ta bayan ta mun yi mun yi ta yi iya adadi amma sai ka ga lokaci ya zagayo in ana tsammanin ramadana zai zo na bara aka shiga cikin ramadan in aka wuce shi yanzu kuma ana cewa muna gab da ramadan haka aka yi a wancan haka aka yi a baya haka za a ci gaba har zuwa ƙarshen zamani wanda dai allah ya nufa za a yi da shi sai zama yana cikin marmarin za a yi na baɗi ko na bana da shi sai a yi da shi wanda kuma lokacin da ajali ya ƙare sai ya zama yana tsammani amma kuma sai ya zama ramadanin da ya yi na ƙarshe ba tare da ya san shi ne na ƙarshe ba daga shi ne bankwanarsa da wannan duniya Allah ka sa lokacin da za mu yi bankwana da wannan duniyar ya zama ramadan ɗin da muka yi na ƙarshe shi ne karɓaɓɓe a wurinka kuma shi ne abin samun yarda a wurinka za mu yi ƙoƙarin takaita darasin ne don ya zama ba za mu faɗi komi ba sai dai mu faɗi ɗan abin da za mu iya tsinta wanda zai mana amfani daga cikin maudu'i shine mu ɗauki ma qabla ramadan wa ma fi ramadan wa ma ba'da ramadan da me ake marabtan ramadan da me ake rayuwa da ramadan da me ake bankwana da ramadan sai zama mun yi ƙoƙarin tunatarwa akan a yanzu me ya kamata mu rika yi daga nan zuwa rabin wata da ya rage mana kafin a shiga ramadan idan aka wuce shi aka shiga cikin watan kuma me ya kamata mu yi sannan bayan an gama shi kuma me ya kamata mu yi sai mu takaita akan wannan shi kansa idan ka dunkule gaba daya kai ka ce abin da ya kamata mu yi abu ɗaya ne shine zai iya haifar da dukkan abin da ake yi a musulunci za su faɗa ƙarƙashinsa ne abin da Allah ya ce saboda shi ne ya shar'anta ba azumin wata ba. ya ce a'udhu billahi mina shekwani rojin ya ayyuhal ladina amanu ba alaykumus siyam kama ba alal na min qablikum la'allakum tattaqun sannan ce. a ƙarshen ayoyin da a cikinsu ne ya saukar da hukunce-hukuncen ramadan sai ya cika su da كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون Allah yana bayanin ayoyinsa kamar haka ne saboda su yi takawa ayar farko ta kare da takawa aya ta ƙarshe ma ta ƙare da takawa sai ya zama babban darasi a duniya ga ɗan adam kuma babban wajibi ga ɗan adam a duniya shine takawa haka manufar kora wa mutane azumin ramadana shine don su samu takawa don haka takawacce ake nema kafin ramadana don takawar ta sa ka yi azumi sannan in za ka yi azumin ka yi azumin bisa tsari na takawa sannan bayan azumin ya ƙare kuma ka ci gaba da rayuwa da takawar. ka ya kamata mu ce mafi wato muhimmancin maudu'i in za ka yi magana a kan ramadan ne ka yi magana a kan takawa haka kuma mafi muhimmancin kowane aiki ma na addinin musulunci in ba ma azumin ramadan ba shi ma ka ce ne takawa kamar yadda mafi muhimmancin guziri da za a yi daga duniya a tafi lahira ne takawa kamar yadda kuma mabudin shiga aljanna shine takawa mabudin shiga wuta kuma shine rashin takawa don haka kai ka ce wato central team na harkar azumi gaba daya da kafinsa da cikinsa da bayansa kawai takawa ce shi yasa ba azumi ne kadai Allah ya ce don ayi takawa ya alakanta shi da takawa ba dukkan sauran ibada da takawa Allah madaukakin sarki jingina su ai azumi bai kai sallah muhimmanci ba sannan bai kai imani muhimmanci ba amma su masa kawa shine santar su bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minun kaga takawa ta yi alaka da masu imani kaga imani shine na farko yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah kaga tsayi da sallah duk ta koma kan al-muttaqin wa mimma razaqnakum yunfiqun bada zakka kaga an samu rukunan musulunci guda uku waɗanda dukkan su Allah ya alakanta su da takawa ya ce kuma masu takawa ne kaɗai ke iya riko da imani da sallah da zakka sai a wannan ayar kuma a cikin surar ita ta bakara sai Allah ya ke kawo rukunin musulunci na hudu shine watan ramadana da azumtarsa shi ma sai Allah ya ce la'allakum tattaqun sannan haka kuma aikin hajji shi ma duk a cikin sura الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج a ƙarshen ayar Allah ya ce wata zawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ku yi guziri mafificin guziri a harkar aikin hajji shine takawa to kaga dukkan rukunan musulunci suna rataye da takawa ne shi yasa addinin musulunci ma gaba ɗaya aiki da shi sauran farillai waɗanda ba sa cikin rukunan musulunci da waɗanda ba su kai farillai ba cikin wajibai da waɗanda ba su kai wajibai ba cikin sunnoni da kuma a ɗaya gefen abubuwan da aka hana cikin kaba'irai da waɗanda ba su kai kaba'irai ba cikin sauran almuharramat da waɗanda ba su kai almuharramat ba cikin almakruha dukkansu su ma takawa ita ce jagoransu ita ce a tsakiya shi yasa Allah madaukakin sarki ya nuna cewa kalmar musulunci ita ce kalmar takawa جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى كلمة التقوى أنا إتش كلمة الإسلام إتش كلمة التوحيد نحك التقوى إتش جباء مسلمشي wanda ya same ta ya samu musulunci wanda bai same ta ba ya rasa musulunci tunda har ake aron sunan musulunci da imani a sa kalmar taƙawa ta wakilce su sannan kuma dukkan annabawa da suka zo in sun zo wa'azi ba sai sun ce mutanen su ku musulunta ba sai su ce da su ku yi taƙawa saboda in kun yi taƙawa kun musulunta kenan kazzabat qawmu nuhin al-mursalin qala lahum لهم nuhun ala tattaqun ay ala tuslimun كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوكم صالح ألا تتقون كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون وكقوة النبي ما يرسيته متى ننسى كويتك واه saboda takawar ita ce addinin musulunci wa ibrahim iz qala li qaumihi ibudullaha wattaqu sannan ka tara ibada gaba ɗayanta kafin ramadan da cikin ramadan da bayan ramadan duk ana yin su ne saboda a samu takawa ya ayyuhan nas tu'budu rabbakum alladhi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattakun bauta wa Allah don ku samu takawa haka ba wai azumi ne kadai ba kowane abu ma a cikin addini saboda takawa ake yin sa kenan idan zamu mu dunkule darasin muna iya cewa kawai duk darasin akan takawa ne abin da ya kamata musulmi ya samu guzurinsa domin rayuwa kafin ramadan da rayuwa a cikin ramadan da rayuwa bayan ramadan ne zama mai takawa to menene takawa abin da ake nufi da takawa shine abin da bahaushe ke ce tsoron Allah amma tsoron Allah a ma'ana ne kawai istilafi ne ba wai ana nufi asalin tsoro ba domin ko min Allah shi ma tsoron Allah ne alkashiyatu shi ma tsoron Allah ne alkhushu'u shi ma na iya zama tsoron Allah ar-rahbatu shi ma tsoro ne to amma kowanne da ma'anarsa in an ce takawa ita ta haɗe su gaba ɗaya abin da yasa ake kiransa tsoro shine ya zama kana da consciousness akan ubangiji ta yadda abin da ya ce za ka yi abin da ya hana za ka bari wannan shine takawa duk wanda Allah ya bashi wannan baiwar ta cewa shi umarnin Allah ne ke da baibaye da shi sai abin da Allah ya ce ya yi kafin ya yi duk abin da kuma Allah ya ce baya so zai bari shi ke naira da takawa to yin za ka yi bayani wa neman ya fahimta kawai ka ce da shi yi na yi bari na bari in kana so ka yi wa ɗan zamani ɗan social media ya gane menene takawa ne da kai da ubangiji ka zama maha. sai abin da Allah ya ce kawai ka je in Allah ya ce ka bari ka bari duk wanda ya iya wannan tsakaninsa da ubangiji ta wannan ya yi takawa shi bai da ta cewa sai yadda aka juya shi ina fata an fahimta wani lokaci ga samala in ka tara matasa sai da wani yaren suke gane saboda haka duk mutumin da yake da takawa ya shirya kafin ramadan kuma ya shirya a cikin ramadan kuma ya shirya bayan ramadan da abin yake fitowa fili shine abin da za mu ɗanyi bayani don mu ɗan haskaka abin da zai nuna alamar kana da takawa shine ka yi abubuwa guda uku kafin ramadan ka yi abubuwa guda uku a cikin ramadan ka yi abubuwa guda uku bayan ramadan ka samu wannan tara kenan ka haɗa takawa menene guda uku da zaka yi kafin ramadan su ne kamar haka na farko ka san me za ka yi kuma ka shirya wa abin da za ka yi sannan kuma wato ka tsarkaka kafin ka shiga abin da za ka yi don haka ka san me za ka yi ka shirya wa abin da za ka yi sannan ka shiga da tsarkinka waɗannan abubuwan guda uku ga abin da ke nufi da su ka san me za ka yi shi ne ya kamata kowa daga cikin mai san azumi ne ta zamu shiga kuma wata ramadana za mu shiga shin wai ka san daraja da falala da take cikin wannan azumi shin ka san muhimmancin ka samu Allah ya sa yau a shiga ɗaya ga wata Ramadan kana da rai kana da hankali kana da lafiya kai ka san muhimmancin wannan kuwa a ce yau an ce yau ɗaya ga wata Ramadan kuma kana da rai kuma kai musulmi ne mai imani kuma kana da damar da za ka yi azumi in ka haɗa waɗannan abubuwa guda uku to kamar Allah ya gawa maka komi ne za ka san wannan abin ya sa ka san shauƙi da za ka yi kafin a zo mataki na biyu sai ka shirya kafin a zo mataki na uku sai ka yi tsarki ka shiga da tsarkinka hadisi ya tabbata a cikin sunanu ibn maja ibn shibban ma ya riwato a cikin sahihinsa kuma ya sahaha hadisin ahmad shakir ma ya sahaha shi haka kuma malam albani allah ya ji kansa da gafara a cikin sahihu ibn majah hadisi ne ingantacce daga talha ibn ubaidillah Allah ya kare ya gare shi yace wata rana yayi mafarki sai ga wadansu mutum biyu ɗaya daga cikinsu ya fi ɗaya ƙoƙari a kan addini ɗayan kuma yana bi masa baya duk da cewa lokaci ɗaya suka musulunta sai wanda ya fi ƙoƙarin sai zama ya fi ɗayan yawan nafiloli azumi yawan nafiloli na sallah yawan abubuwa na alheri wancan kuma yana ɗan daidai wanda ya fi ƙoƙarin sai ji an yi kira za a je jihadi sai ya amsa sai tafi jihadi sai je yin shahada wannan kuma sai zauna abinsa yadda da ya saba sai aka ƙara shekara guda shi kuma sai ya mutu bayan wancan da shekara guda alhassu ibn ubaidillah ya ce sai mafarki sai ya ga ya zo kofar aljanna zai shiga sai aka ce ka jira su kun sai an zo an yi maka iso yake sai ga wani ya fito daga gidan aljanna sai ga waɗannan mutane guda biyu suna tsaye sai ga mala'ikan ya zo ya kira mutumin da ya mutu na ƙarshen wanda bai kai wancan kokarin ba wanda kuma bai yi mutuwan shahadan ba sai ɗauke shi ce bismillah an ce in shiga da kai sai kai shi ya nuna masa wuri aka gama an an jima sai ya fito sai ce kai ma zo ka shiga sai ya ɗauki ɗayan daga baya sai ya dawo sai ce ni ma in ban mutu sai ce a jira su sai an ce in kira ka sai tsalha ya farka kaga wannan ai babban mafarki ne da dole ya dole ya san da zai yi ya nemi tsakarar aka ce suka yi ta kaɗi da sahabbai ɗan uwansa sai suka ce kai wannan fa sai an je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ji fasara don haka sai suka je sai suka ce kai ne abin mamaki da tsalha ya mafarki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me abin mamaki a ciki suka ce mutumin da ya fi kokari akan dan uwansa tunda suka musulunta wajen aikin alkhairi sannan kuma mutumin da ya yi mutuwar shahada a wurin yaki. wanda da Allah ya tashi jerawa ya ce minan nabiyina wasiddiqina sai su wa shuhada wannan mutanen da Allah ya ce kar ma ka ce sun mutu wala ta taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat amma faɗa ba kar ma ka ɗauka haka ma wala ta tahtabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kar ma ka ɗauka sun mutu ba su mutu ba a wurin ubangiji suna da rai to kuma ka zo ka ce wai ɗaya ya riga shi shiga aljanna ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mamaki bane yace wancan ba ya mutu wannan kuma ya kara shekara suka ce kwarai sai ce wannan kara shekarar da yayin ai ya samu watan ramadana a cikin shekara ɗaya yace to ai fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard ai ratar da take tsakanin su wajen daraja ta fi nisan da ke tsakanin sama zuwa ƙasa ballantana ka ji mamaki wai an shigar da wannan aljanna kafin aka shigar da wancan wancan ya samu aljanna saboda dalilin aikinsa na kwarai ya samu aljanna saboda dalilin jihadinsa amma watan ramadana da wannan ya samu ya yi sallah a ciki ya yi addu'a a ciki ya yi karatun ƙur'ani a ciki ya kuma yi azumi ya kuma halar ya samu fake cikin ramadan ya ce ai ya sa ya wuce ɗan uwansa a da har ya ƙere shi har ya wuce dalilin mutuwar duk da shi a gidansu ya mutu wannan kuma ya zama har ma tsakanin su ya kai a ce ya fi tsakanin sama zuwa ƙasa ta a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗan wannan ba dole ne su iya tsinkayo nisan da ke tsakanin sama zuwa ƙasa ba amma kai ɗan kibiyar zamani ka san in an ce sama ba abun wasa ba ne daga nan ƙasa da muke ka kare solar system ɗinmu ka wuce ka tafi zuwa tsakiyar galajinmu ka wuce ka tafi zuwa sauran galajin ɗin ka wuce ka tafi zuwa dukkan inda observable universe take ka wuce zuwa inda ɗan adam zai iya tunani ka wuce har zuwa lokacin fa ba a zai iya sama ta ɗaya ba abin da ɗan adam ya iya gano na observable universe yana ƙarƙashin sama ta ɗaya ne har yanzu ba a gano zuwa inda bangon sama ta ɗaya yake ba duk abin da za ka iya hangowa sai dai daga filin Allah kaɗai to a ce daga nan zuwa can wanda tsakanin daga nan kawai ka je zuwa tsakiyar jirgin system ɗinmu tafiya ce ta sama da million light years sai a za ka kwatanta wannan a ce maka mutum ya kai saboda azumin ramadan wannan ai ya kai a masa shiri wannan shi zai je da mu zuwa mataki na biyu kenan yaya ake shi yanzu kuma inda mun ji abin da muke tsammani za a samu banda wannan hadisin ma akwai hadisai da yawa wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce in dai aka je cikin ramadana kuma kai azumin ramadana to an yami maka laifukan ka gaba daya man sama ramadana imanin wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi a cikin ramadana in har ka samu daren lailatul qadari man qama ramadana man qama lailatul qadari imanin wa kitaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi banda azumin kallolin da suke cikin ramadana ma na dare na nafiloli su ma man qama ramadana imanin wa kitaban gufi kike ta jin an ce an gafarta maka an gafarta maka har har ta yi yawa da ake samu wanda ba ko ina ake samu ba sai a ramadan ai kaga wannan ya kai a yi masa kyakkyawan shiri da tsini da tsanadi kuma ka san menene a gaban ka? wannan zai nuna maka muhimmancin da zai sa ka ga kowane azumi malamai su ta karantarwa su ta yawan kwaɗaitar da mutane ana tuna musu abin da suke fuskanta dama ce fa irin wanda ba a taɓa samunta sai kana da rai kana da imani ke sa yake imanin wahshi saba Allah ka tsaye ta kwanakin mu samu. shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke wa mutane albishir idan ramadana ya zo hadisi ya tabbata cikin sunanu an-nasa'i da musnad na imamu ahmad wanda albani ya inganta daga abu huraira Allah ya kare yarda gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce mutane murna yace atakum ramadan shahrun mubarak ramadana ya zo fa wata mai albarka faradallahu azza wa jalla alaikum siyama Allah ya farlanta muku a zuntarta ba don amfanin ba sai don amfanin ku kaɗan daga cikin amfanin shi ne shine tukar fihi abwabu sama za a buɗe ƙofofin sama ta yadda in za a je aljanna ba wata ƙofa a rufe wa tughlaqu fihi abwabul jahim a cikin ake rufe ƙofofin jahannama wa tughallu fihi baradatu shayatin dukkan shaytanu sai a ɗaɗɗaure su lillahi lillahi fihi lailatun khairun min alfi a cikinsa kaɗai akwai dare guda ɗaya wanda ba wai ya fi dare kun cikin shekarar ba a ya fi dare kun cikin rayuwa ne gaba ɗaya ma a wurin mutumin da yake matsakaici wanda ba zai wuce shekara tamanin a duniya ba to khairun min dare ɗaya ya fi lokacin da za a tara dukkan dare ku wanda babu shi na shekara 83 uku. wanda ya shekara 83 ai ya dana to kowane daren lalatar ƙadar guda daya za a baka package din kamar kayi ibada na shekara 83 ne to wancan mutumin da aka ce ya mutu kana tsammanin zai iya yin aikin da zai kai a ce shekara tamanin da uku wannan fa a dare ɗaya ne ka samu banda yinin muka ramadanan da azumi banda sauran dare kun kuma shekara ibn rajab Allah ya masa rahama yake cewa yake wannan hadisi ya zama dalili na cewa musulmi su rika yi wa junan su taya murna idan ramadana ya zo ka tura mutum congratulatory message ina taya ka murna ina mana murna da shiga wata Ramadana. kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa mutane atakum shahru ramadan shahru mubarak azumin ramadan ya zo muku za a yi kaza sai ce hadal hadithu aslun fi tahli'atin nasi ba'dihim ba'dan bi shahri ramadan wannan hadisi dalili ne da ke nuna halacci da ingancin mutane su rinka yi wa junansu murna da taya junansu farin ciki akan watan ramadana ya zo yace kai fa la yubashsharu al-mu'min bi fati abwabil jinan mai za ka yi wa musulmi albishir da shi sama da ka gaya masa abin da a sanadiyarsa za a buɗe komofin aljanna wani albishir za ka yi wa musulmi sama da ka gaya masa cewa an rufe kofar ofishin wuta wani albishir za ka yi wa duk mai hankali a ce an ɗaure shaidanu ai an gama maka komi haka mataki na biyu shine shiri da tsimi da tanadi domin shiga ramadan annabi sallallahu alaihi sallama ya saba idan ana gabta ramadan sai fara nuna alamar ya shirya sai ma haka ya kamata ka yi da yake nunawa shi ne wannan watan da yanzu muke ciki na sha'ban yanzu muna sha uku shi annabi sallallahu alaihi sallama daga yanda aka fara ran ɗaya ga wata sai ya ɗauki azumi sai ta azumi sai ta azumi a zo irin yau yana azumi ya yi ta azumi sai an je gab da ƙarshensa na kafin ya daina ana aisha Allah ya kare yarda gare ta shi wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi ta azumi ba zai sha ruwa ba wani lokaci ta shan ruwa ba zai azumi ba ce. amma babu wani lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam fi yawan yin azumi in dai ba ramadana ba ne, kamar watan Sha'aban. wanda daga shi sai ramadana wannan hadisi yana cikin sahih bukhari da muslim ibn rajab yake cewa me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yin azumi a cikin watan sha'ban dalilai ne kamar haka da farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi cewa watan da ake tattara ayyukan shekara gaba ɗaya shine watan sha'ban sai a yi canji tsakanin ayyukan da kai na bara na shekara in an tara su ba a ƙarshen shekaran kalandar musulunci na zulhijja ake ɗaukawa ba a'a a watan sha'aban ake yi sai a sa sabon zubi daga ramadan kuna fahimta saboda ai in ba ku manta ba budget din shekara duka Allah yakan saukar da shi ne a cikin dare lailatul qadr fi hayuqratu kullu amrin hakim tanazzalu al mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr duk abin da zai faru a shekara Allah yakan tsara shi sai ya sa mala'iku sai su sauko da shi duniya sai a rarraba dukkan abubuwan da Allah zai gudanar a shekara a cikin wannan duniyar a daren da lailatul qadri ake sauko da shi kuma kaga a cikin watan ramadan to ayyukan ku kuma na bara duka ana kare shi a ban sai a kai shi sai ka sace sabon zubi daga ramadan to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce so nake wannan watan da a ciki ne ake gama tare ayyuka ya zama an tara aiki na na karshe sai zama azumi ne aikin da za a fara buɗe fayil ina da shi kuma ya zama azumin ramadana ne an fahimci hikima kaga ai yi shiri wa ramazana kin yace sannan dalili na biyu shine duk wani azumin da ka san ake yi idan ba azumi bane wanda ya zo da wani nassi a kansa to bai kai azumin sha'aban kamar yanzu azumin ranar arfa yana da nassi na musamman azumin ashura yana da nassi na musamman ya ce in da irin waɗannan ba wani azumi da yake azumin sha'ban da kuma azumin shawwal na sittu shawwal ya ce saboda su suna daidai da irin yadda rawaki suke ne akan sallolin farilla ai in aka yi sallar zahar ana so ka yi nafila raka a hudu bayan yi sallar zahar ana so ka yi nafila raka a biyu kafin magariba akwai nafila bayan magariba akwai nafila kafin isha akwai nafila bayan isha akwai nafila kafin asuba irin waɗannan salloli da aka makala su a jikin salloli na fadinta sai a makala nafila a jikinta ya ce to kamar haka dai azumi ma sai aka makala masa azumi kafin a da sha'aban bayan ka kuma da shawwal ya ce saboda kaga irin wannan ayyata muhimmanci akan azumi mutlaka da mutum zai yi ko a rajab ko ya bari a cikin a cikin kwanakin zulhijja yayi saboda su in ka tara su kuma ba za su yi yawa kamar na sha'aban ba Allah ubangiji ya karɓa mana shin wannan azumi na sha'aban za ka iya ka ɗauka ka yi ta yi har ka yi gaba ɗaya a'a a sunna annabi sallallahu ba za ka cike ba alal aqalli shine karshe karshen sai sa nana Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yasumu sha'bana illa qalilan yana barin dan kadan kuma dama ya ce la taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayn kar ku bari wata ramadana yanzu ya same ku azumi jiya kai azumi yau kuma a fara shekaran jiya ka azumi yau kana azumi a kar kai haka sai dai in azumin farilla kamar wanda yake kafara wannan kan zai iya yayi yau kuma gobe a tashi da ramadan dama dole yansa ne ba zai yanke ba sai dai karshen sai dai a cikin ramadan sannan ranar da aka yi aka sha ruwa kuma ranar sallah shi ma ba zai azumi ba yana gamawa washe gari kuma sai ya dora to shin wannan azumi yaushe ake fara shi jumhurin malamai sun ce kana iya farawa a farkon sha'aba kana iya farawa a tsakiya kana iya farawa duk lokacin da ka samu dama kai kayanka suka ce saboda waɗannan hadisan na cikin sahihai da annabi sallallahu alaihi wasallam na na Aisha tace yasumu sha'bana illa qalilan haka tunda ta ce sha'ban kawai kai ko yaushe amma kuma hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da yake shi sunan abi dawud da tirmidhi da ibnu maja daga abu hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan tasafa sha'ban salata sunu idan aka kai tsakiyar sha'ban to kar ku fara azumi kamar yanzu yau sha uku gobe ai ba a cika tsakiyar ba ko kana iya farawa daga lokacin amma daga an kai tsakiya to kuma shikenan ya wuce ka in kana so ka samu ladar azumin sha'ban shi ne malamai suka yi saɓani cewa shin wannan hadisin ne za mu ɗauka ko kuma za mu ɗauki waɗancan da ba su yanke ba kawai za ka iya azumin ka ko yaushe ne abin da aka hana shi ne la taqaddamu ramadana bi siyami yawmin aw yawmayn da annabi sun alaihi ce kwana ɗaya ko biyu in kwana uku ne fa ya halatta kenan in kafin sallah da kwana in kafin azumi da sati ne zaka iya kenan wannan shi kuma sai ce a a'a daga rabi karkai sai aka yi jam'i tsakanin su sai aka ce wanda ya fara yin azumi na musamman wanda ba don sha'aban ɗin ba to shi ko da an yi tsakiya yana iya ci gaba kamar kana yin azumin litinin da alhamis to idan litinin da alhamis ya zo ya sake fatsowa bayan an yi tsakiyar sha'aban za ka iya azuminka wanda yake yin azumin siyamu dawud yau ya yi gobe ya sha ruwa in aka zo tsakiya zai yi wanda ya saba yin azumin kwanakin tsakiya na wata zai iya yi kwana sha uku sha hudu kaga har da sha biyar an fahimta wanda yake yin azumin ramuko zai iya yi ballantana kuma wanda muka faɗa a baya wanda yake yin azumi na kafara to sai suka ce in ka riga ka haka kuma shi azumin shawwal din idan ka faro tun kafin rabin yayi zaka iya ci gaba amma haka kawai baka fara ba sai da kaga an riga an zo tsakiya kace zaka yi to wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana an fahimta haka duk wanda yake sai samu ladar azumi don sha'aba kuma ya zama dama yana yin litinin da alhamis sai ya ci gaba ko ya zama dama yana yin wani azumi ya ci gaba amma in babu duka yana so ya kawai don ladan sha'aba ne sai fara daga gobe sha hudu kenan kaga ba a makara ba ta fata an fahimta sai abu na uku na fuskantar ramadan shine mutum ya yi tsarki tuku kamar yadda Allah ya wajabta a yi tsarki kafin a yi sallah kafin azumi ma ya kamata kowa ya tsarki ya ake tsarki domin a shiga ramadan shine tun da Allah yana so a yi tsarkin zuciya ne da tsarkin gangan jiki a ramadan da yake la'allakum tattaqun ya kamata mutum ya zama yana da tsarkin zuciya da tsarkin gangan jiki kafin ya shiga ramadan wannan ko yana faruwa ne ta fuskar mutum ya zama ya yi ƙoƙarin tuba zuwa ga Allah ta yadda Allah zai karɓe shi ya shiga rawatan Ramadan a matsayin mai tsarki don Allah ‘yan uwa dukkan mu mun san matsalar da muke da ita tsakaninmu da Ubangijinmu kowa ya tabbatar ya wanye da Ubangiji lafiya kafin Ramadan ya shigo ta yaya ake wangewa da ubangiji shi idan akwai bashin da Allah yake binka ka biya ta yaya ake wangewa da ubangiji shi ne idan akwai laifin da ka yi wa ubangiji ka tuba sai zama kafin a shiga ramadan Allah baya bin ka bashin komi wannan sai zama za ka samu abin da ake nema annabi sallallahu alaihi wasallam yace dainullahi ahqqu an yuqda bashin Allah shi yafi cancanta a biya sama da bashin mutane Allah yana bin ka bashin sallah ka biya wannan sallah Allah yana bin ka bashin wasu azumi da baka yi ba a baya na Ramadan ka biya su Allah yana bin ka bashin zakka kuma lokacin ta yayi baka cire ba ka cire kar ka bari a shiga Ramadan Allah yana bin ka bashin bashin aikin hajji kar a shiga ramadan baka riga ka biya ba kana da halin ya zama ka riga ka biya ka ɗauki haramar yin aikin hajji tun yanzu saboda ka yi ka bari bayan ramadan kuma baka samu damar da zaka a ce a riga an rufe ba ka iya biya ba ka duk wanda ya san akwai bashi tsakaninsa da ubangiji ya biya wannan bashi sannan waɗanda suke da wani alkawari tsakaninsu da Allah na bakance Allah dina yufuna bi ahdillah wala yanqudun al-miqat shi masu biya kai wa Allah alkawari zan gina masallaci a wuri kaza kai wa Allah alkawari zan taimaki mutane kaza kai alkawari wa Allah zan yi kaza irin waɗannan dukkan su Allah yana rubuta su kuma yana jiran ka ranar da zaka biya kar ka bari a shiga Ramadan baka biya wannan bashin wannan shine bashin Allah sannan kowa daga cikin mu mai laifi ne mu tuba zuwa ga Allah ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi taubatan nasuha waye da waye zai kuma dukkan ne wa tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun haka dukkan mu tuba zuwa ga Allah ana tuba zuwa ga Allah ne kuma ta hanyar cika abubuwa guda biyar na farko ka saboda Allah tuba saboda alamar mutuwa kar ka tuba saboda ka samu da ciwon ajali ka ji an ce ba za ka warke ba yanzu ne za ka tuba wannan ba dole Allah ya karba ba ka tuba saboda Allah tun yanzu sannan na biyu ka tuba a kan lokaci kar ka jinkirta kar ka ce bari gama wannan kafin in tuba ne ma'anar wa an yi turukal tafi fi tsa'atiha abu na uku shine idan za ka tuba ka tuba kana nadama ka tuba kuma kana gani za ka yi za a sake koma kana jin haushin abin da ka aikata na hudu shine ka tuba zuwa ga Allah wato tare da jin cewa ka gama kenan kuma Allah da ba ka sake wannan laifin ba shine yato Allah ya ruda ila zam sannan abu na ƙarshe shine idan akwai mazalim a hannunka kamar shine haƙoƙin mutane Ka ci haƙƙin wani ka biya shi ka zalunci wani ka biya shi ka karɓi aron kayan wani ka biya shi ka ci naman wani ka nemi yafiyarsa ka ci mutuncin wani ka je ka gyara mutuncin ka yaɗa ƙarya a kan wani ka mai da ƙaryan a kanka ka ce kai kai ƙarya duk irin waɗannan abuwa su ne raddul mazalim duk abin da ka san haƙƙin wani ne ka rabu da shi kar ka bari a shigar maza idan mutum ya haka to wannan yayi tsarki ke tsarkin shiga ramadan ya zama an samu tsarkin jiki in akwai abin da Allah yake bin ka bashi ka biya sannan kuma an samu tsarkin zuciya ka tuba to wannan shine tsarkin shiga ramadan duk wanda yi wannan to wannan lalle ya shirya wa ramadan kuma ya yi shirya samun la'allakun tattaku mun fahimci wannan to sai mataki na gaba shine an shiga ramadan za a shiga ramadana ne ranar da wannan sha'aban ɗin ta kai ashirin da tara sai aka ce an ga wata ko kuma ba a ga wata ba ashirin da tara to tana cika talatin shi kenan an shiga ramadan haka ana shiga ramadan ne ba gobe da safe ba a'a daga magariba ta yi rana ta faɗi a ashirin da tara in an ga wata ko a talatin in ya cika to daga nan an shiga ramadan haka idan mutum da zai samu ladan an mutu a cikin ramadan bayan magariba in mutum ya mutu a sha'aban na ƙarshe to wannan ya mutu a ramadan kuna fahimta ko hmm. saboda haka ana fara aikace aikace Ramadan ne tun a lokacin shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana ganin wata zai ce Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam shi yasa kuma bayan magariba ne da rana sai ta faɗi hmm. to shi yasa ana yin isha to sai a fara tarawih ba sai gobe in an yi azumi ɗaya ba saboda idan ba ka yi tarawihin ranar da aka ga wata ba da daddare to zai zama ba za ka cika man kama ramadana ba saboda ranar da aka ga wata ana gobe sallah ai ba a yin tarawihi to dan aka ga wata to kuma an shiga shawwal to kaga kuma zai zama baka zama kama ramadana ba ke mu zo muna da wannan wayewar daga lokacin da kuka ga magariba ta yi yau an cika talatin to kaga nama ba ku ku ji sanarwa kawai ka tabbatar gobe azumi ne ta kawai ku fara yin tarawih amma idan ashirin da tara ne kuna tsammani to ko ku yi ta bibiya ta hanyar labarai ko za ku ji kafin sallar isha'i ko kuma jinkirta yin tarawihin har zuwa karfe tara ko goma da za a ji cewa an ga wata sai ku zo ku yi in ba a yi a masallaci ba kai ka je ka yi naka kai dai ya zama dai baka bar wannan tarawihin na wannan ranar ta wuce ka ba ko kuma idan kuna da galabatu zan allati tunazzalu manzilatal yaqin cewa idan aka ga wata a Saudi Arabia ganin watan ku yana yin dacewa da Saudi Arabia karfe biyar na nan kana iya sanin cewa idan an gauta a saudiya da kawai sai ku yi tarawihi na fata an fahimta saboda galabatu zan kana hukunci kamar ne a shari'a in ma ba a gani ba ai yi nafila ba watsarwa za a yi ba an karba Allah ce tana fila dama na fata an fahimta ana iya fara nafila ko da ba a samu tabbas an gani ba hadilla ne ba a fara sai an samu tabbas na fata an fahimci wannan azumi ba za ka ce don yare zai sun kauka duba mu ji labari ba kawai sai kai ka ɗauka wannan farilla ne amma sallah ta nafila wannan ana iya farawa daga kaji tun da dama ana iya nafila ai ko a cikin sha'aban ba dole sai ramadan din ba amma kaga ba za a iya azumin farilla ba sai an tabbatar an shiga sannan kuma daga an wayi gari an shiga wata ramadan to shi kuma nan sai aikace aikacen cikin ramadan shi ma abubuwa guda uku ne za ka ɗauka kamar yadda muka ce na farko al’isla na biyu al'amal sai kuma na uku shi ne Sau na abin guda uku su ne ayyukan cikin ramadan na farko ikhlasi shi ne ka tsarkake zuciyarka ya zama saboda allah za ka wani zai iya cewa to ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu amal ibn adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana Ko kullu aikin dan adam nasa ne banda azumi wannan kan nawa ne nake yin sakayya a kai sai ce to ai azumin ramadana baya bukatar ikhlasi ai azumin ramadana shi dama ba riya ba haka bane hadisi ne ke nufi ana iya samun riya a azumi kuma cikin ramadana ai ba azumi ne kadai aiki ba ana iya samun riya a sauran ayyuka ko mutumin da ya ɗauki azumi amma shi yana yi ne don ya nuna wa mutane cewa shi yana azumi ba in mutum ya yi ya nuna cewa yana azumi kuma ya nuna wa mutane cewa saboda su ce yana yi ne ya sa yake yi duk da cewa ba su gani ba su tantance ba duk da haka ma ya rusa aikin shi ana fahimta ko sa'annan kuma ana bukatar ikhlasi a cikin kowane irin aiki dama ba wai baka har azumi ba yana shiga Allah ce wa ma umiru illa li ya'budu Allah muslimina lahu ad-din Allah ce inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi fa'budu Allah muslimina lahu fa'budu Allah musliman lahu ad-din Allah ce ala lillahi ad-dinul khalis dole yana nufin cewa addini kowannen sa ana bukatar kai saboda Allah kuma saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban Aka neman lada a wurin Allah haka wanda bai yi don yana neman lada a wurin Allah ba kamar wanda yi kawai don al'ada sun da musulmi ne an ce a yi kawai bari yi nima a cikin ransa bai yi saboda ta'abbudan ba wannan ba zai samu ladan komi ba sannan dukkan aikace-aikacen ciki ka tabbatar da cewa kana yi kana kaskantar da kanka gaban Allah a matsayin kai bawa ne kana nema ne shi yasa aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka ce da shi wani ne ya ce da shi ya rasulullah mutumin da ya tafi yaki ya haɗa yana so riba biyu ne yana so ya samu lada a wurin Allah kuma yana so mutane su yabe shi a akan bajintar satuwa da jari ne zai samu lada kan Allah sai ya ce ba zai samu ba ya rasulullah ya yi fa saboda Allah ne amma yana so kuma ya nuna wa mutane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai samu da a wurin Allah ba gaba daya saboda Allah baya rabawa da wani sai dai ka bashi shi kadai sai ce da shi kai inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan aw tuhiya bihi wa duk wani aiki da ka sani a addini sai an yi wa Allah shi kadai kafin Allah ya karba in aka hada da wani Allah baya so shine ma'anan man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka ibn al-jawzi a cikin littafin safwa cikin littafin sifatun safwa ya bada labari akan wasu daga cikin magabata yanda suke kokarin ikhlasi na azumi ba ma ramadana ba ba saboda ba haka so kowa ya gane ya tabbata cewa tsakanin su da Allah ne ce wani cikin magabata ana ce masa Dawud ibn Abidin ya shekara arba'in yana azumi amma ba wanda ya san yana yi sai dai a gani a ramadana a ce an tabbatar yana azumi amma na fila. zai ta yin azuminsa na siyamu dawud amma ba wanda ya san ya ɗauki wannan abin yana yi saboda yana so kawai allah ne ya karɓa ko kasuwa ne mai sai da yaji idan ya zo fita sai ce wa iyalansa a yi mun abinci sai na je kasuwa in karya sai su masa abinci sai su ɗauka a sa ya ce in na je wannan zan ci na karyawa kuma shi zan ci da rana sai na dawo zan ci na dare a gida zaka in ya ɗauka ya tafi ke zai bada sadaka sai samu ladan bada sadakan abinci yana zuwa in ya bada sadaka a hanya in ya iso kuma sai su kuma mutane ce ka ci abinci na karya a gida ai kuma gida ma so biyu da ke ci na ci yanzu sai na koma gida saboda ka su sun ɗauka yana baya azumi tunda ya ce ya ci abinci a gida su kuma a gida sun ɗauka baya azumi saboda ya ɗauka ya tafi da shi in ya zo dawowa gida sai ya bari sai can dare sai dawo lokacin an riga an sha ruwa sai zo ya zauna kada ya zo daidai lokacin shan ruwa a gaina alamar sai ya bari sai bayan an sha ruwa ya ci abinci tare da mutane sai dawo gida kuma sai ya ci abinci don haka abinci sau ɗaya yake ci a gida abincin dare gida sai su ɗauka kullum baya azumi yan waje kuma su ɗauka kullum baya azumi ashe shi kuma shekara arba'in yana haka to kaji magabata yadda suke ƙoƙarin kiyaye ishinasu to kai kuma ya za ka yi da ramadana ba bila ba ce ramadan saboda tsananin tsantseni da kiyayewa ne kada ya zama Allah bai karɓa bai sa yake haka kai ya za ka yi da ramadana a yau ana jin azumi kai yau azumin yana buga mutum wani ma a online zai sa ce wanda ya gante shi yare a ba comment section kai ya kake ji kana duriyar da nuna wa mutane cewa kai yanzu kana azumi kai yanzu kana sai ne don ka ji azumi in ka zama ka so ka bari mai Allah ya kyauta to sai mu je mataki na biyu na abin da ake a Ramadan shine ayi aiki bayan ikhlasi na zuciya sai kuma ayi aiki na gaba ayyukan da ake a cikin Ramadan duka ka yi ana bauta wa Allah ne da abubuwa guda hudu ana bauta wa Allah da zuciya a yi tare da kai ana bauta wa Allah da harshe a yi tare da kai ana bauta wa Allah da gaɓoɓi a yi tare da kai ana bauta wa Allah da dukiya a yi tare da kai waɗannan abubuwan guda kuɗu karka bari a barka a baya abinda ake bauta wa Allah da shi na zuciya a cikin Ramadan shine yawan tafakkuri yawan tunani akan ubangiji yawan ƙarajin tsoron Allah yawan in ana karatu alƙur'ani ka rinka ji yana ratsa zuciyarka a karinta duk waɗannan abubuwa waɗanda suke sa zuciya ta ƙara yin yaushi ya ƙara jin tsoron Allah da ƙara jin ya kusa da Allah ya yi kusa da maganar lahira yana jin kwaɗayin aljanna a wannan duka a cikin zuciya ake yana jin tsoron shiga wuta yana jin tsoron kwanciyar kabari yana jin tsoron kaza da kaza waɗannan dukansu a cikin zuciya ake yi to ka tabbatar da cewa ka tsarkake zuciyarka a cikin su a cikin ramadan saboda Allah ce la'allakum tattaqun takawa kuma daga zuci take farawa sai ta fito waje wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu man ittaqa abu na biyu shine bautawa Allah da harshe yawan azkar subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yawan istighfari yawan karatun alqur'ani abin da ka san da harshe ake yi bakinka ya zama la ya zama sanu ka rafaban bi zikrillah ka faɗi mai kyau ka faɗi gaskiya al'amuru bil ma'ruf annahyu 'anil munkar sannan kuma sai abu na uku shine bautawa Allah da gabobi wannan kan shine a zahiri shi kansa azumin bautawa Allah da gaba ne salloli bautawa Allah da gaba ne an fahimta duk wanda ya samu dama ya yi iya inda ƙarfinsa zai kare kamar yadda in kaga mutane suna gudu in ana rai ai kuwa iya ƙarshen ƙarfinsa yake sawa amma dole a samu wani yayi na ɗaya wani yayi na biyu wani yayi komin cikin dai haka za su tafi da yawa amma musamman in marathon da aka za su da yawa kowa kuma yana bada iya ƙarfin duk wanda kaga ai kasala ba wai kasala ba ce ta iya ƙarfinsa ne haka ya kamata kai maka ya a ramadan iya ƙarfinka salloli nawa za ka iya yi shin a sha ɗaya za ka iya jure musu masu tsayi eh za ka iya a yi in aka yi su za ka iya ƙarawa eh za ka iya ka ƙara in ka koma gida na fata ana fahimta sannan kuma duk abin da ka san cewa yana bukata da kafar ka za ka je ka je ziyara ka je hidima wa iyayenka ka je hidimar iyalanka ka je hidimar sana'arka ka je hidimar duk irin waɗannan abubuwa ka mai da su da niyyar cewa kana motsa gabar ka ne saboda Allah to sai ka ta tara wa kanka lada sannan sai na kudu shine yi da dukiyar ka duk abin da dukiya ce take yi wanda zakarta sai a ramadana yake bayarwa ya bayar da zakka wanda sadaka ce ya bayar da sadaka wanda kyauta ne bayar da kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta a duniya amma ya fi yawan kyauta idan ramadana ta zo alheri wa na kusa da na nesa da musulmi da wanda ba musulmi ba da babba da karami da maza da mata kowa wata ya ci arzikin annabi sallallahu alaihi wasallama idan ramadan ya zo kai ma kai haka idan kana da shi sannan ka samu dama a ramadan ka je umra biya kuɗi duk da duk da umra ka tsada a lokaci amma karka je don a ganka karka je don a ce kai ma ana yayi kai da ka je ba karka je duk wannan ka ajiye shi a gefe ka je saboda Allah kasar ladan da take cikin umra a ramadan wata mata fa ta zo ta ce ya rasulullahi ni ban samu damar zuwa aikin hajji ba kaza tana ta damuwa ta ce karki damu ba ramadan na zuwa ba in an zo ramadan ki je ki umra saboda umra a cikin ramadan tana daidai da ladan aikin hajji a cikin ruwa imamu muslim ya ce ta'adilu hajjatan ma'i yana daidai da kamar kai aikin hajji tare da ni ne kaga aikin hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ai tabbaci kuma ba za ka ce package inda za a baka na aikin hajji yana daidai da aikin hajjin da aka ba wanda ya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba to shi ake ba wanda ya umra a ramadan saboda akwai wahala a cikin tafiyar akwai tsada a ciki akwai son ka dan huta a gida duka ka tara ka tafi can ɗakin Allah ga azumin ga sallar duk a can kake yi to wannan ladatta ta fi yin umra a koyaushe sannan ga kuma yawan ciyarwa mutum yana iya a yi ramadana sai ka samu dobi ne ka yi azumin ramadana guda biyu Shi ne ka ɗauka wa kanka ko da ka yi talaka ne ka ɗauka wa kanka cewa kullum za ka yi ramadana kuma za ka ciyar da wani mutum daban wanda baya cikin familinka ka ɗauki mutum ɗaya za a bashi abinci na buɗe baki kullum daga gidanka saboda in familinka mutum huɗu ne to ai abincin mutum huɗu ya ishi mutum biyar za ka ƙara ƙara ƙwaya ɗaya da za ka riƙa ba wani ko da a ce ɗan plate ɗaya ne da fiya wata da ake biro ko da ƙwaya ɗaya ne a ce wanda dai ka ɗauki nauyin buɗe sa to wannan kana da paket ɗin azumi guda ban da mata saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man faqara sa'iman falahu ajr duk wanda ya ɗauki nauyin buɗe bakin wani to yana da ladar azumin wancan ɗin haka idan ana cin idan wannan a cikin 100% wancan mutumin zai ci 65 ne misali an baki ki sifafin sai a ɗauko daidai makin nasa ba sai a baka kai ma ba kuma nasa. wanda ya ci da mutum ɗari ba wanda ya ci da mutum dubu ba wanda yake da kuɗin da zai ɗauki na mutum miliyan ba shi a watan ramadana yake da kyau mawadata ku buɗe wadatar ku ku wuce talakawa a gaban Allah ta hanyar neman aljanna ba tare da nuna kasala ko ragwanta ba ku cire kuɗin ku ga lokacin da ake warwasan samun lada a wurin Allah shine ka ɗauki nauyin azumin mutane da yawa ka ta ciyar da su sannan waɗanda suke da kaya a kasuwanni wanda kuke da su a stock ku ciro su sai ku karya farashin saboda neman fadar rarraba ba a ce ka raba kyauta ba amma dukkan 'yan kasuwan musulmi da suke inda suke da rinjayen musulmi a ga cewa kowa yana son ya zo garin kan musulmi yana sayan kaya ko yana sare a ramadan saboda an zo lokacin duk za musulmi suke yi yanzu ka samu wata goma sha ɗaya kana cin riba a ramadana kaɗai ka rage wani abu a cikin ribar ke zama kawai kai kuɗin da ka taro a haka za ka tsayar kada ka yi asara amma sauran duka ba da bayar kana neman lada kana tsammani nawa za ka samu a wurin Allah ni sa musulmi ba haka yana daga cikin mutane fa a zamanin ta da kuma har yanzu ma a inda su gane wannan ladan irin yadda ake yin end of year bonanza ko sale mutum ya tara kayansa ya ci riba ta shekara saboda baya so disamba ta wuce ba tare da ya sai da kayansa ba sai ya buɗe sai ya bonanza kowa ya zai kwashi ni ba mai haka a ramadan musamman wanda suke sai da essential commodities inda kowa yake bukata masu sai da man girki masu sai da hatsi masu sai da sukari masu sai da taliya masu sai da duk abubuwan da ana bukata a cikin ramadan masu sai da tufafi ta hanyar da za ku samu lada amma wani sai ce bari ya caji mutane in ya tata a ciki zai cire ya bada sadaka to ka ba wannan sadaka ya ji daɗi wancan kuma ai ka shi kuma ya ji haushi wannan an ba ka lada ta wurin ka ba shi ya ji daɗi wancan kuma ai za a tatsa a jikinka saboda wancan ya ji haushi akwai da zai samu lada fa saboda kawai ya rangwanta wa musulmi ne sai samu aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allah anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah duk wanda ya cire wa mumini wata damuwar duniya shi kuma ya je lahira inda babbar damuwa take sai Allah ya ce na daga maka saboda su ne da su ne kuma akwai masu damuwa ne saboda talaka talaka wannan suna da ranar su ta wallahi suna da ranar su da masu marata za su gane idan aka je lahira fa dinga ya muku yadda za a yi layin shiga aljanna farko aka zo shiga aljanna mutum na farko shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana shiga sai su Abubakar su biyo shi Shi shine ma'aminan nabiyina wasu siddiqina suna shiga mutum na gaba da za su fara shiga aljanna su ne fuqara'ul muhajirin talakawan cikin muhajirai sannan a gama ɗiban almuhajirin da wal'ansa, to sai talakawan cikin al'umma manzan, Allah sallallahu su ne a gaba hadisin da ɗazu muka faɗa na talha ibn ubaidillah da aka ce jira kafin a zuwa shigar da shi da za ka taɓa yin aiki idan na talha ibn ubaidillah ba bi talaucinka amma sai aka ce jira saboda shi akwai bincike akan kuɗin da aka ba shi sai ka zama kiliyarin komi fa ka zama da clean sheet kafin ka shiga aljanna wanda ya aikin kirki kenan wanda ya tsaya kuma ya zai kare so da ka yawan yanda ka ci a nan duniya da za ka ɗan jira su ma talakawa sai sun ci a can kafin ka shigo irin waɗannan mutanen ne fa talakawan nan jiya muka karanta hadisi a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai waɗanda albarkacin waɗansu ƴan uwansu ne za su shiga aljanna shine mutanen da suke tare da su a nan duniya suna yin aikin alheri tare wallahi akwai mutumin da Allah zai bashi ka cikin talakawa ka je ka taro laifuffuka akan kuɗin ka zai kai ka wuta amma wani talakan da ka taimake shi shi kuma yana cikin ɗan sahun gaba a shiga aljanna sai ya shiga sai Allah ya bashi list sai ka ga sunan ka a ciki saboda ka taimake shi lokacin da yake bukata kai ma yau Allah yana so ya juya shi ma ya taimake ka haka in ka ba talaka ba ka taimake shi ba ka taimaki kanka ne ba za ka gane ba wallahi sai ranar da mutum yana neman yana neman yana neman zarra miskala zarra fa mutum yana nema saboda Allah ba zai zalunci ba idan aka zo aka auna aikinka a sikeli sai zama da laifinka da daidai ɗinka sun yi daidai wallahi ba za ka shiga aljanna ba sai ka jira tukunna ba dai za ka shiga wuta ba amma ba za ka shiga aljanna ba saboda Allah baya zalunci yanzu kana neman fa zan rami. Sau da ana tsigawa zai kan ɗaga kan zama sakulat mawazinuhu shi kuma Allah ana samun ɗaya ya fi ɗaya in dai na alheri ne ka je aljanna to kawai sai ana daidai irin kula mutum ya yi gumi ya rasa yadda zai yi shekara Allah ce to ya mutum yana neman alfarma to sai wani cikin talakawan da ka taimaka shi kuma sai ganka a cikin wannan halin shi kuma an ce je aljanna sai ce wa Allah ina neman alfarma a kan wani ni ma ya taba taimako na akan kaza a irin nan ne ba ake haka Allah ce to ka masa ci to ko sai baka sai Allah ya ce ka wuce saboda ka karkare na taimakon talaka kuma taimako ta duk damar da ka samu wani yana da dama da kuɗin ne wani da ofis ɗinsa wani kai masa hanya ne karkare na wannan Allah ya sa mu gane mai aiki da shi waɗannan su ne abubuwan da za ka yi a cikin ramadan a kan mun bayani akan kuncin kuncin azumi ba wannan duk za a je su an riga an saba a cikin ramadan ɗin ka fi mai da hankali da farillai su akwai wanda zai zo a yi Allah tarawih da shi akwai wanda zai zo a yi tahajjud da shi amma ba zai fito sallar asuba ba aikin banza ke zai je a gama ta da shi a gama wane ne karfe uku dare yana ta haka ya ji abin nan kuma zai kirka abinci sai koma ya kwanta ko bakwai ya tashi yana ya aikin banza ke to da wannan sallar farillan da zaka yi ta fi dukkan da kilolin cikin ramadanan duka to da wannan sallar farillan Allah ne mai da hankali a kanta saboda shi ne primary assignment ɗinka sauran duka na filani kar yi wasa da farillai kar ka yi wasa da shi kansa azumi musamman mata malalata daga an fara tana da ciki sai ta sha ta ce wai za ta ciyar ba mu saba jin irin wannan lalacin ba a wurin iyayenmu a da ba san da wannan ba ba ta ma gwadawa ma su ce za su sha ruwan azumi ita za ta jira za ta biya ma ba ta so kawai ka bar ta ta azumin ta duk wahala amma yanzu daga wata ta fara ɗan jin kasala tana ɗan gyangyaɗi ta ce za a ko wani hadisi wani hadisi ki azumi kawai Kamar kana minkum maridan au ala safarin fa'idda wanda bai da lafiya in matsalar ki ta kai rashin lafiya wannan shine kawai amma ba rashin lafiya ba kasala ki azumi kowa ma yana jin kasala yake sa'annan kuma idan aka gama farillan wannan to sai kuma filolin kowa ya kokari ya samu tarawih duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kama ramadana imanin sai ka hada duka ramadan idan ka tsallake rana daya baka samu kama ramadana kuma ana so ka zo ka samu na masallaci tare da liman a gama da kai sauran kuma daga baya ka je ka kara sannan kuma abubuwan da ake yi a ƙarshen azumi na kwana goma kamar da hankali a yi da kai galibi za ga waɗansu musamman matasa sai an zo ƙarshen nan sai su mai da hankali amma na farko farkon ba su damu da shi ba kar ka yi haka samu zo nan package cikin da duka ramadan sannan aka zo ka yi ƙoƙarin neman laifin ƙadari a kullum cikin kwanaki goma ƙarshen ka fi mai da hankali da kwanaki na wutiri ka fi mai da hankali da a cikin wutirin ashirin da bakwai da tara da biyar sannan aka gama kuma a cire zakatul fitr Kada aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla ka bada zakka kafin a je a yi sallah kuma duk wani matashi ya cire wa kansa zakatul fitr karka jira wa babanka zai cire maka kana da kuɗin daka, kana da kuɗin wane ne duk wani ya fi kuɗin dawa da gero da shinkafa mu kwano ɗaya naka ka cire da kanka kawai karka jira wa za a mutu a gidanku in an yi muku na gidanku wannan fa bai hawa ne amma kai ma ka cire naka sannan bayan an gama wannan kuma sai a je mu hukunce hukuncen yake an fita daga ramadan to me ne shi kuma bayan ramadan bayan ramadan mu fita da abuwa guda uku na farko mu fita da wannan takawar don Allah ce domin takawa za mu takawa ce za ta saka duk abin da aka hana ta a ramadan ba za ka yi ba mallam ya da kaula zuri wal amala bihi duk wanda bai daina magana ƙarya da yarfe da haka da sauransu ba a cikin ramadan to Allah ba ruwansa da Yin wanka da kishirwarka in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka don Allah ka rage yawan amfani da wayar kamar an zo Ramadan ballantana labarai ballantana a yi like ballantana a ƙara reposting ballantana waye yan iska ɗin nan da suke fitar da abuwa na bata da iskancin ku an hana ku kun ku bari to ina roƙon ku don Allah kuma ba za ku bari yanzu ban an shiga watan Allah ku nan ina jin muku tsoron li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzari alladhina yudillunahum bighayri ilm ka dauki laifin kanka kuma ka dauki laifin waɗanda ka batar da su wani sanadiyar ki da ba karki zai iya fata azumin ka wallahi Allah zai kama su kun fata kuma kun batar wa dallu wa adallu wa dalu an sawa'il sabil Allah ka tsare mu sa'annan kuma daga cikin takawarka shine zaka ji kana kana fatan Allah ya karɓa maka karkai azumi a fita kana gadara kai ai muka mun samu ka samu ka samu da nan yanzu na samu ai waje maka ka samu a ah, kawai kana fatan Allah ya sa ka samu amma mutum ya rika ji kaman shi a abun kan ai gufira lahu ma taqaddama min zambihi ba haka bane yawwa magabata suna jin tsoro bayan an gama Ali ibn Abi Talib yana cewa kunu li qabulil amali ashadda ihtimaman minkum bil amali ku rika damuwa da Allah ya karɓa sama da yadda kuke damuwa da shi aikin don duk yadda aikin yake inda Allah ya karɓa ko kaɗan ne ya ishe ku duk girmansa kuma Allah bai karɓa ba ya zama aikin banza sannan ku kula da har a koma ruwa Allah ce wala tartaddu ala adbarikum fa tanqalibu khasirin kare zama akwai laifin da kake yi sai ka daina a Ramadan ana zuwa ranar sallah sai ka koma Allah ce kar ku koma da baya sannan abu na ƙarshe shine wato abin ya kamata ka yi rakiya wa ramadan da shi ramadan ya tafi da mai zaka raka shi shine abubuwan cikin ramadan ɗin ka ɗora daidai gwargwado a cikin ramadan ka koyi azumi to kada daga ramadan ya zo kai ban kwana da azumi kai guda shidan nan na shawwal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadan thumma asba'ahu sittan min shawwal kana ka siyamid dahar mutum ya haka kamar ya samu ladan azumin shekara gaba ɗaya sa'annan bayan wannan kuma sallolin da ka yi ka ci gaba da yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar hadisin abdullahi bin amr ce Allah ya ji kanwa wani ya fara kiyamul layli sai ya daina zaka karka daina ka fara a ramadan ka ci gaba bayan ramadan ka koyi sadaka a cikin ramadan ka ci gaba bayan ramadan duk ayyukan alheri da aka yi a ramadan a dore duk abubuwa na asha da aka bar su a ramadan a dole a rabu da su idan mutum ya yi haka ya cika abin da Allah madaukakin sarki ya ce la'allakum tattaqu duk wanda ko ya cika abin da Allah ya ce ya samu takawa to ya zama dan aljanna tilka aljannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya innal muttaqina في جنات ونهر إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات ونعيم إن للمتقين مفازا wannan shine abin da ya kamata mu koya kafin ramadan a cikin ramadan da bayan ramadan Allah ka tsawaita rayuwarmu mu shiga ramadan ka ba mu imani da lafiya da zama azumci ramadan ka sa azumin mu na ramadan ya zama karfafe ka kuma tsawaita rayuwarmu mu shaida ramadan iya adadin da zai kai har ka yarda da mu ka karɓa kuma ya zama ka mu cikin yantattu a cikin wata ramadan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh تفضل الحمد لله رب العالمين الحمد لله kun samu kuma kuma aka cewa na tsofe ta gaskiya ko na ko na fata kashi to zai shiga toilet ya fashe kashi ya hito kashin bai taba shi ba eh kuma shi in an cewa ni profesa ne malam ko zage-zage ya karanta don ka sake ya zage ka sai an kwantar da kai asibiti Allah ya saka da alkhairi wato abinda kun san da farko na ce muku an ba malam wani topic aka ce wai rayuwar musulmi kafin da kuma lokacin da bayan azumi to na ji faɗin abin don Allah ba ku yi mamakin yadda aka tattaro shi gaba ɗaya aka tsuke mana shi a akan taƙawa ba gaba ɗayan al'amarin ya ƙare a akan takawa kai dai musulmi kafin azumi ka zama meme idan ana cikin azumi ka zama meme sannan kuma an gama azumi ka zama meme kuma dukkansu aka goyi bayan wannan dalili da ayoyi da hadisai malamin gode ubangiji Allah ya ƙara basira yan uwa a takaice abinda malam ya mana bayani kafin azumi ana buƙatar mu da abubuwa guda uku wanda mun ji su musamman za mu yi sannan kuma mu shirya ma abin da za mu yi sannan kuma mu tsarkake zuciyarmu da jikinmu akan abin da za mu yi ya ce lokacin azumi kuma ana buƙatar shi ma abu uku ba zama mun samu takawa mun samu ikhlasi a cikin aikin sannan kuma mun samu aikin da za a yi a cikin lokacin duk malam ya bayanin su na uku ma ya kuce ma menene a cikin abubuwa guda uku da ake so daga ƙarshe malam ya ce bayan azumi lallai ne mu tabbatar da cewa akwai abubuwa guda uku shine mu ribanta da abin da ubangiji ya ce dalilin wajabta mana azumi kenan shine mu samu takawa to mu zamanto bayan azumi mun samu ribar wannan takawar sannan kuma a mu bi azumin nan daban kwana na yin na yin irin sitti shawwal da kuma maintaining din matsayin da muka samu lokacin ramadan kasan kowa yana samun tsoron allah da ƙoƙarin aiki to mutum ya maintainin har bayan ramadan a takaice waɗannan abubuwa malam ya yi bayaninsu idan muka bi kaset za mu ƙara jin wannan abu a natsi muna fata ubangiji allah ya saka ma malam da alkhairi akwai lokacin tambaya da aka ba ok to malam ya ce lokaci ya riga ya tafi saboda haka magana tambayoyi a yi haƙuri eh, saboda haka muna fatar ubangiji allah ya saka malam da alkhairi allah ya ƙara ilimi da ɗaukaka eh, Thank you. شأن وضع الوقت فلك تكون معهم duty of Now, when I started discussing about it, that is so so clear, that we have to bring. right before, during, after And all these three major phenomena, all have one which the Guru is affected to قال لا تنسي التقوى التقوى عند تفسير الله سبحانه وتعالى وصلى ممكن ان فوق هذا تفسير الله يكفيه لكن واحد منهم التقوى الصوت في التقوى الصوت في التقوى وكذلك يعطيكم هذا فإذا تكون الصلاة الكافية الله سيبقى يعلم ذلك فإذا again. With this, if you maintain taqwa and try to understand taqwa and follow it and like us with exactly love, instead with kitchen of heart, and what we all this inshallah, will make our fasting, our fun, our prayer, our heart, our acts of ibadah, and the other means, it doesn't give this, is inshallah,

performance and my left for to show that the part that you can English is comfortable. They are not handled and are working. So, inshallah, for this, they have to work to my chef. They will be here. Yeah, they will be on inshallah. وقل أحسن الله عبادته Thank you. still Yeah.